إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم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 muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahmat ta da ikonsa ya sake ba mu wannan dama na haɗuwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin babban malami abu abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari alaihi rahmatullah a daren yau daren goma kenan ga watan rajab shekara dubu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ishirin da ɗaya ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ishirin da hudu wanda wannan shi ne darasi na ɗari da sha uku za mu tashi a babi na ɗari uku da biyar hadisi na ɗari takwas da tamanin da takwas a inda imam bukhari ya kulla wani babi babi wanda ke bayani akan wani ladabi daga cikin ladubba na addinin musulunci wanda ya dace a kiyaye yake cewa babu tu'adati fil umuri babu tu'adati fil umuri babi da ke yin bayani akan bin al'amura da sannu-sannu a tu'ada wato bin abubuwa da sannu-sannu a lallafa ba tare da garaje babu gaggawa babu hanzari komai a bishi a hankali shine as da fil umuri a cikin al'amura wanda wannan ah, ladabin abu ne mai kyau farin gaske kwarai da gaske ga wanda ke son ya dace a rayuwa dole sai ya bi al'amura da kamusa sawa'un wajen neman ilimi ne sai ya bi al'amura da kamusa ne kamar yadda koda wajen neman duniya ne duk da haka dole ya bi abubuwa da kamusa musulmi kada ya sauri kada ya gaggawa kamar yadda imamu shafi yake cewa wa rizquka laysa yanqusu hutta anni dan kana jin al'amura da sanni sanni baya rage maka arziki wanda Allah ya kaddara mutum zai samu kada ya gaggawa kada ya rinka hango waɗanda suka wuce shi ko waɗanda suka gabace shi a rayuwa yana son ya samu irin abubuwan da suka samu a lokaci ɗaya wannan yana iya kai mutum mutum ga halaka kamar yadda ɗalibin ilimi shi ma in yayi gaggawa to kamar da suke cewa ne man ta'ajjala bi shay'in uki ba bi hirmani man ta'aljala bi shay'in qabla awanihi bi duk sanda mutum ya gaggawan samun abu kafin lokacinsa to fa hukumarsa shine a haramta masa ba zai samu ba za koda karatu ne mutum ke iddia yana da shi alhali ba shi da shi to sai ka an kunyatar da shi ya rasa karatu da baki ko da kuɗi ne mutum ya daina ma lokacin samu bai samu ba shi a lambarin sai ya samu sai ga abin ya koma fadiha ya zama masa hukuma ko asara to komai a bishi da sannu sannu shi ne mabu bukari ya kulla wannan babu ya ce haddasa na fi shirgi ne muhammad kwala akwara na abdullahi wanda shi ne abdullahi bin al-mubarak al-imam al-mubarak kwala akwara bin sa'id al-ansari ce sa'ad bin sa'id al ya ba mu wanda sa'ad bin sa'id al abu hasim ya ce mata mu'addin wasu kuma sun yi gabsu da mudin to shi ne malamai suke sabani in aka ce mudin wato halikun kenan wanda ba shi da amfani idan ko aka ce mu'addin wanda hadisin sa hasan ne wato yana kawo hadisi yadda ya kamata to kage kenan za a iya sabani akan sa amma dai ibn hajar al-asqalani ya ce yana da rauni ta fuskar haddasa qala an zuhri yace ya karbo daga malamin sa zuhri محمد بن مسلم كان ابن شهاب الزهري قال الرجل من بليين yace zuhri ya ce shi ya karbo hadisin ne daga wani mutum min baliyyin wanda yake daga kabilar kabilar bali a ce kabila ce sananna da kabilar albaliyu kabila ce sananna saboda ka sai ce mutumin sai ce yi ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ma'a abi tare da mahaifina fanaja abi duni annabi sallallahu alaihi wasallam sai gana da mahaifina ba tare da ya gana da ni ba wato ya ke fanta da mahaifina ya gana da shi qala yace sai na ce fa kuntu ya abi sai na ce mahaifina ma qala laka menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya giya wa qala yace sai mahaifinsa yace annabi ya ce idza aradta amran idan ka nufaci wani al'amari fa alayka bi tu'adati to ka bi al'amarin nan da sannu sannu hatta yuriyaka Allahu minhu al-makhraj har sai Allah ya baka mafita aw hatta yaj'al Allahu laka makhrajan ko sai Allah ya sanya maka mafita duk abin da kake son ka yi ka bi shi a hankali har sai Allah ya kawo maka duki idan dukiya ne ka rinka nema a hankali a hankali a hankali sai Allah ya yi lokaci ya yi sai ka ga Allah ya kawo maka duki idan ilimi ne ka nema a hankali a hankali nema a hankali bai nufin cewa mutum ya yi kasala ba ya girki ba amma kada mutum ya garaje kada ya hanzari kada ya yi riga malam masallaci wajen da'awar ya samu sai ya bi a hankali yana lalatawa yana tafiya har sai lokacin da Allah ya kawo masa duka isnadin hadisin yana da rauni saboda sa'ad bin sa'id al-ansari imam al-bukhari ce wa anil hasan bin amr al Ya yace ya karbo daga al-hasan bin amr al-suqaini wanda wannan yana daga cikin al-mu'allafat da suke cikin al-adab al-mufrad saboda wannan malami ba malami imam bukhari bane imam bukhari bai rike shi ba amma sai ce wa an al-hasan bin amr al-suqaini kuma an karbo daga al-hasan bin amr al-suqaini qala al-munzir al-thawri yace ya karbo daga al-munzir al-thawri قال عن محمد بن الحنفية يتشيا كتبه محمد بن الحنفية alhassan bin Amur al-fukaimi ɗaya ne daga cikin malamai da suka yi karatu a zamanin sa tun yana yaro ya haddace Qur'ani mahaifinsa ya je gurin Sa'id bin Jubair mun san Sa'id bin Jubair ɗaya daga cikin alba Abdullahi bin Abbas wanda bijimi ne a ilimi babban malami sosai a zamanin sa har lokacin da aka kashe shi Imam Ahmad ke cewa lokacin babu wani wanda ya buƙatar ilimin sa a duniya a lokacin mutuwar Sa'id bin Jubair to mahaifin alhassan bin amur sai ya je da alhassan bin amur alfukaini ya je da shi gudun sa'id bin jubair sai ya ga yaron ya haddace alkur'ani sai sa'id bin jubair ke ce ma mahaifinsa mahaifin wato alhassan bin amur ke sai ke ce masa misluka yu'allimu misla hada yanzu irin ka ke karanta da irin wannan yaron sai mahaifin ya ce la bal hada amalu ummi wannan aikin mahaifiyarsa ce mahaifiyarsa ita ce ta haddata da shi alkur'ani ba ni ba wanda wannan ne wazifar mata a cikin gidaje ko da shari'a take mata su zo na a gida ba don su shagalantar da kansu ne da abin da ba shi da amfani ba saboda su samu su ba ma yara tarbiyya ne yadda ya kamata saboda su gina al'umma ta hanyar gina 'ya'yansu shi yasa ake ce su zo na a gida wa kurna mawuyi yutlafi bi kunna min ayatin lahi wal su zo na su karanta alkur'ani su zo na su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi su karantar da ƴaƴansu su karbiyantar da su adab su koya musu ilimi sai yaro sai da yaro shi ma zai tashi yana da yana da manufa a rayuwa karantar da yaro manufa a san sanar da shi manufarsa da irin mas'uliyar da take kan shi game da addinin sa amma in ka ma san a yau kusan eh, a tattabinu da zai huwa adana bin da zai huwa khairu da baki da an aje qur'ani gashi ana zaune a gida ba ba a gida ba wa'anda sun fita aiki da ba sun fita aiki su wa'anda sun fita aiki wa'anda kuma suke gidan su ma kansu sai ka ga maimakon tarbiyyar ƴaƴa da sauransu sai an koma kalle kalle ziwal waye arewa da sauransu irin tashoshin da ba su da amfani wanda ma ba su da irin wa'annan wayoyin gabaki ɗaya sun an shi lokaci sai zama to baki ɗaya al'umma ana haifin yara yara suna tasowa amma babu taujihi babu karantarwa ba a samu yara manufa iyaye su za samu yara uba ya fita nema uwa ta zo a gida amma babu manufa wannan gaskiya ba karamin asara ba kamar waɗanda aka sanya ne a matsayin ban san ce kifa, a matsayin ruman waɗanda ko da mayaka sun fita yaƙi akwai ai waɗanda za a bari ran gadi in ke, idan akwai wanda za su kawo hari su ne kuma za su mai su su ne mata kama idan matan sun zama su ma an kai musu harin an ci su da yaƙi to kaga ai gidajen mu gaba ki kenan a buɗe suke da aka wajibi ne mace ta san manufar zamanta a gida ba wai kawai ka zauna a gida tana cin abinci tana kalle kalle bane wanda ba rayuwa bace wanda ba rayuwa bace mace ta zamanto mai manufa a lokacin da yaro ke girma ya zamanto yaron nan ya samu wata manufa da yake son ya cimma a rayuwarsa ta bangaren uwarsa yaro yana tashi ya san cewa yana da famus kuliya akwai aikin da yake son yi. sultan muhammad al-fatih sultan muhammad al-fatih wanda shi ake cewa fatih al-qasmiya an ce tun yana yaro tun yana yaro mahaifiyarsa za su kai shi bakin teku tana nuna masa kisantiniyar tana cewa ina son kaga wancan garin to maza Allah sabakar ya yi bishara musulmi za su kuɗa wancan garin tun yana yaro saboda haka ya girma ne da wannan hadafin a rayuwarsa cewa lallai ko akwai mas'uliyar buɗe wancan garin kuma da ya girma kuma Allah ya bashi iko shi ya buɗe garin to ya zama to ana cuta ma yara masuliya hadafi a rayuwa cewa idan ka girma akwai masuliya muna da matsala a ganin gudun muna buƙatar waɗanda za su warware wannan matsala kuma ire-iren ka su za su iya yaro yana tasowa yana ganin akwai abu a gabansa akwai manufa a rayuwarsa to ba dai kuma yana bibiyan abubuwan da wasu suke yi a TikTok da wasu abubuwa wanda babu amfani a rayuwa ba sai ka ga yaro yana da manufa yana tashi ne da manufarsa a cikin zuciyarsa in Allah ya bashi damar cimma manufar nan falillahi alhamd in ko bai cimma manufar nan ba yana da niyyar dama yana son ya cimma wancan manufa da haka zai samu alheri ta kowane fanni ko ya cin masa ko bai cin masa ba da haka kuma ba wai masuliyar iyaye mata bane kaɗai har da maza su ma muna haifan yara mu rinka sanar da su abin da ya zama wajibi a kansu irin abubuwan da za su yi na gwagwarmaya don taimaka ma addininsu wannan lazimi ne ga iyaye su yi wannan aiki to shi kuma munzir sauri ana ce masa munzir bin ya'ala. sauri malamin shi alhassan bin amr al-kukaimi kenan wanda ya lazumci Muhammad bin Hanafiya malamin sa anan gurin ya lazumci mulazama qawila mai tsanani har yaran su suke cewa wannan mutum ya zo ya sha mukanci mu da iyayen ba na bari muna ganin mahaifin mu yadda ya kamata dalibi ne amma ya fi kusanci ga malamin su sama da yaran malamin nasu. har suna complain shi yayi kane kane ya tare mahaifinsa daga daga samun su samu dama zuwa gare shi Muhammad bin Hanafiya yake cewa laisa bi hakim musan Muhammad bin Hanafiya ai ko yaron sayyidina ali bin abi talib wa amana dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa saboda ita eh, daga banu hanifa aka kamo ta a lokacin da aka yake su sai ta zama zo kamar ummul walad kenan ga sayyidina ali radiyallahu anhu da haka yaron sayyidina ali muhammad yake cewa laysa bi hakimin ba mai hikima bane man la yu'ashiru fil ma'ruf wanda baya mu'amalanta ta hanyar da ya dace baya mu'amalantar malla ya ji min mu'asharati kunta wanda baya ba shi da wata makawa daga mu'amalantarsa duk wanda kasancewa ba ka da wata makawa dole sai ka mu'amalance shi Allah ya riga ya haɗa ka da shi to dole ka mu'amalance shi da hikima wani ba mai hikima bane wanda zai ga mutum Allah ya riga ya haɗa su amma kuma ba zai mu'amalance shi ta hanyar da ya dace ba yace wannan ba mai hikima bane yace dole ka mu'amalance shi bil ma'ruf hatta yaj'al Allah lahu farajan har sai Allah ya kawo masa mafita aw makarajan ko ya kawo masa kuɗi mun gane aka fi cewa ba mai hikima ba ne wanda ba zai mu'amalanci wanda Allah ya riga ya haɗa su ba ba zai mu'amalanci shi da kyau ba ya ta mu'amalanta da bil khairi bil ma'ruf har sai Allah ya kawo masa mabuti an rabu lafiya misali iyayen mutum misali ƴaƴan mutum misali danginsa irin wa'annan mutum Allah ya riga ya haɗa ka da su mutanen kwarai ne ba mutanen kwarai bane suna da matsaloli ba su da matsaloli kamar matar mutum Allah ya haɗa ka da ita shi kenan sai ka haƙura ka rinka mu'amalantar ta fil khairi wal ma'ruf har sai Allah ya kawo mafita amma idan mutum ya koma yanzu saboda iyayensa suna ba shi matsala sai ya koma yana mu'amalantar su bil ita'a kaga wannan ba mai hikima ba Allah madaukin sarki ya haɗa mutane ya kuma sanya su zama to fitina tashi ka tashi yace wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun mun sanya wasu su zaman to fitina ga wasu wani mahaifiyarsa fitina ce gare shi wani mahaifiyarsa fitina ne gare shi wani ƴaƴansa su ne fitina wani ƴan uwansa su ne fitina wani danginsa su ne fitina to babu yadda za ka yi kace na yanke idan ba haka mutum zai fada cikin fushin Allah to tunda ko Allah ya riga ya hada wannan zumuncin to sai a rinka lallabawa ana lallabawa hatta yaj'al Allah lahu makarajan haka Allah ya bashi mafita ya rabu da su lafiya kowa ya kama gaban shi wannan ya rasu wancan ya yi jan wancan ya ce shi kenan shi ma sai zauna lafiya amma a lokacin da yake tare da su dole ne ya zama to yana din su bil khairi eh, ba zai kama hayaniya yana fada da su a koda yaushe ba saboda kamar da Sheikh Abdurrahman Abdurrahman al-Munawi ya faɗa yace mutane idan ka dubi waɗanda suke waye da kai cikin danginka za ka iya kasa su gida uku akwai wanda yake kal gidayi kamar abinci ne ba za ka iya yi ba tare da shi ba dole kana da bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda kake bukatar abinci to haka wasu suke a cikin danginka haka wasu suke a tare da kai har wasu suke a rayuwarka su kamar abinci ne dole kana bukatar su ko da yaushe kana zuwa gare su kana da kasuwa zuwa gare su yace kuma akwai wanda zaka same shi kaddawabi shi kamar magani ne sai akwai bukata ne zaka je ka same shi sai akwai manufa akwai abin da yasa za ka je ka same shi ba ko yaushe za ka je gurin shi ba kana iya ba tare da shi ba amma idan bukata ta taso za ka je gurin shi to akwai kuma wanda shi kuma ka daɗi shi kamar cuta ne shi ba shi da amfani za ka yi ta hakuri da shi ne ko kai maganin shi maganin shi shine kuma ka mu'amalance shi da kyau har sai Allah ya kawo buɗi ya raba ku lafiya to haka rayuwa take idan mutum ya zama mai hikima to sai mu'amalanci mutane da kyau wani yana cutar da ni sai ya rinka mai da shi da alheri saboda a na lafiya dan idan ka biye wa mutane da yadda suke wata rana kai ma za ka koma irin su idan duk wanda ya cutar da kai kace kai ma sai ka rama ya cutar da ni na rama wannan ya zage ni na zage shi wannan ya mun mugunta na masa mugunta to wata rana sai a bincike ka kai ma sai a gaba ka da halaye masu kyau to kada ka bari mutane su canza ɗabi'u in kana da ɗabi'u masu kyau kada ka bari mu'amalan mutane gare ka ya canza ɗabi'u idan ba haka mutum in ya kuma da isa'a a bisa a sai ga shi ma ya zama musiyo wannan shine babu da Imam Bukhari kawo akan wannan cewa abi al'amara da sannu sannu mu'amalantar mutane a mu'amalance su da sannu sanu bi tu'adati har sai Allah ya kawo mutya kaga inda za a yi amfani da wanda za a zauna lafiya ko da za a yi amfani da wanda ka zama ko da mutum ba shi da ba shi da dabi'u masu kyau kai ga mu'amalance shi da kyau a zauna lafiya a rabu lafiya qala babu man hadda zuqaqan aw tariqan wannan babu ne wanda zai bayani akan man hadda zuqaqan abin da yake nufi da zuqaq shine tariq az-zuqaq ma'anar ta tariq hanya wanda ya gyara hanya ya ko dai ya zama ya shiryar da wani ga wani hanya ya nuna masa hanya shine hadda amma ya masa kyautan hanya kenan ya nuna masa ga inda za ka bi ka samu mafita zaman to mutum na da yana ishara zuwa ga abin da zai amfani mutane حين حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا الفزاري مروان بن معاوية الفزاري بن أبو معاوية الفزاري قال حدثنا حنان بن عبد الله ولا مقبول قال عن عبد الرحمن بن أوسد قال عن البراء بن عازب لشياك البراء بن عازب عبد الله صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم يجي man manaha manihatan duk wanda ya kyautar da wata kyauta aw hadda zuqaqan ko ya nuna ma wani hanya aw qala tariqan ko dai ce ya ce ko dai zama ya ce zuqaqan ko tariqan ya nuna masa hanya kana lahu iddu na sama zai samu sakamako ko lada wanda yake daidai da wanda ya yanta rai wanda ya bada wata kyauta man manaha maniha ya kyautar da wata kyauta wanda a gurin balarabe irin wannan kyautan ana nufin kamar ya ba da tinkiya ko saniya ko raƙuma ya ba da ita kyauta ga wanda zai rinka amfani da ita ko kuma ya ba da aro ya ce na ba ka wannan tinkiyan ko saniyar ko ko raƙumar ka rinka amfani da nonon madarar idan ka samu ka sha in ka gama ka da bukatuwa sai ka dawo mini da tinkiya ta ko raƙumata ana cewa wannan maniha ko kuma dai mutum ya ba da shi kyauta ga baki ɗaya to wai a wannan hadisin yana nuna wanda ya bada irin wannan kisan kamar ya yanta bawa ne amma isnadin yana san rauni sai ce haddathana Muhammad qala akhbarana Abdullah ibn Raja ila ko wasu nusukh da babu Muhammad ko kaman nawa akwai Muhammad inda akwai shi to Muhammad bin Isma'il al-Bukhari qala akhbarana Abdullah ibn Raja ce Abdullah ibn Raja ya ba mu labari qala akhbarana Ikrimah eh, ko kuma dai a'a Muhammad bin Salam ne ce akhbarana abu abdullahi bin raja qala akhbarana ikrima bin ammar yace ikrima bin ammar ya babu labari qala an abi zamil yace ya karbo daga abu zamil wanda sunansa simak bin walid al-hanafi qala an malik bin martad yace ya karbo daga malik bin martad qala an abihi ya karbo daga mahaifinsa wato martad kenan bin abdullahi al-zamani qala an abi dharr yace ya karbo daga abu dharr al-tifari yarfa'uhu abu dharr yana dangana wannan zancen zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala thumma qala ba'da zalika sallan bayan wannan kuma da ya ƙara kawo hadisin sai ce la a'lamuhu illa rafa'ahu Sai ban san ma wani abu hace ya dangana zancin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin malaman hadisi idan ka ce rafa'ahu kamar ya ce ne qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace ifrabuka min dalwika fi dalwi akhika sadaqa ifrabuka min dalwika ka zuba daga cikin bokitinka ka sa ma ɗan uwanka a cikin bokitinsa sadaqatu sadaka ce idan Allah ya baka wani abu sai ka san ma ɗan uwanka wannan sadaka ce. wannan kaman abin da ake cewa majaz ko kana da wani abu wanda Allah ya baka shine ibadin da yayi akan cewa kana da wani abu a cikin bokiti to duk abin da Allah ya baka in ka ba ma ɗan uwanka to wannan sadaka ce ilimi ne Allah ya baka ka karanta da ɗan uwanka sadaka ce sana'a ce Allah ya koyar da kai sai ka koyar da ɗan uwanka sadaka ce ko kuma dai a'a dukiya ne Allah ya baka ka ba mu dan uwanka sadaka ne duk abin da Allah ya baka kai amfani da shi wajen ba wani ka taimaka masa shi sadaka ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa amruka bil ma'ruf a lokacin da kake umurtan mutane da su aikata alheri wa nahyuka anil munkari kake hana su aikata abinda shari'a ba ta yarda da ita ba sadaqatun wannan shi ma sadaka ne wa tabassumuka fi wajhi akhika kai murmushi ga ɗan uwanka a lokacin da ka haɗu da shi sadaqatun wannan sadaka ce yace wa imatatu hajar wa shawk wal azma an tariqin nas ka je ka cire dutse ko kaya ko kashi an tariqin nas daga tafarkin mutane ko hanyar mutane laka sadaqa sadaka ce a gare ka yace wa hidayatu rajula fi ardi dhalla sadaqa ka nuna mutum hanya fi ardi dalla a hanyar da a gurin da a kasar da babu alamu da za a iya bi wajen sanin hanyoyi sai ka nuna mutum ga inda hanya take alaihi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan sadaka ce wato kenan abubuwan da za su amfani mutane wannan fadaitarwa ne mutum ya zama mai amfanar mutane in ka duba wannan abubuwan yanzu da bature ne ce wannan community service ne community service mutum ya zama to mai amfani da al'ummarsa kada mutum ya zama da kai da rashin ka a cikin al'umma ɗaya ne a'a musulmi baya zama haka musulmi baya zama haka a ce wani yana cikin al'umma da shi da rashin sa ɗaya ne to gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a ce mutum yana da wani abun da yake amfanar da al'umma da shi ya zama su kana da wani abu saboda musulmi ba zai zama su ba shi da amfani ba ba zai yi ba kana da wani abun da Allah ya baka na baiwa da za ka kuma iya amfani da shi ga al'umma ko ya zama ilimi ne ko ya zama basira ne ko ya zama hikima ko ya zama ƙarfin da Allah ya baka na jiki ko ya zama dukiyar da Allah ya baka dole dai kana da wani abu da za ka amfani ka da shi ka amfani gidanka ka amfani layin ka amfani ungonku ka amfani masallacinku ya zama kana da amfani wanda duk ranar da babu kai Allah ya ɗauke ka to sai ka bar wani gurbi amma bai dace ba mutum ya rasu ko ya bar duniya ya zama da shi da rashin sa ɗaya ne gaba cikin a wannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abubuwa ne wanda suke nuna ka zama mai amfani ga al'umma khairun nasi man an nasa inji annabi sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin mutane shine wanda ke amfanar mutane ba wanda ke cutar da su ba ba wanda ke kawo fitina cikin al'umma ba ba wanda ke tada bala'i cikin al'umma ba a'a wanda ke kawo amfani ga al'umma shine mafi alkhairin mutane da haka mutum ya zama cewa ya zama ya duba menene abin da zai ke amfana da al'umma da shi alibi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'minina da tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad ko mu'minne yadda suke taimakekeniya da kauna da son duniya sai ka ce jiki ne guda sai ka ce jiki ne guda wanda wannan na nuna kenan idza shtaka minhu udhun tada'a lahu sa'ul jasad da sahri wal humma ko idan ciwon kai ya samu mutum to za ka ga jiki ya ansa to wannan ta wani fuska haka yake kuma ta wani fuskan kuma yana nuna cewa al'umman nan ga baki ɗaya kamar ɗan adam muke akwai wanda in ka dube shi yadda ka san tamkar kai haka yake ga al'umma shi ke kawo fikira shi ke kawo tunani shi ke gani shi ke magana akwai wanda zai zama bakin al'umma akwai wanda shine hancin al'umma akwai wanda shine idon al'umma akwai wanda shine kunnen al'umma akwai wanda shine hannun al'umma akwai wanda kafa ne ga al'umma da aka kai sai ka identify ɗin ina kake cikin al'umma ba zai yi ba kai ka zama kashin al'umma ko kamar mutum shi ne kashi kawai sai dai a zubar da shi ba shi da amfani a'a babu musulmi yana da amfani sai ka duba kai ina kake menene kai a cikin al'umma da haka mutum ya zama mai amfani cikin al'ummarsa yake babu man kammaha al'ama babu man kammaha wannan kenan hadisan da ya kawo sannan wani babu kuma sai ce babu man kammaha a'ama babi na wanda ya batar da makahu kan maha alkamahu dama ai makanta kenan ko wa yubri al akmaha al akmahu al a'ma to kan maha wato ya makantar da a'ma makahu kenan dama makahu ne sai kuma ya makantar da shi shi yasa malamai suka ce ma'anarsa shi da ya batar da shi makahu ya zo yana neman hanya yana neman ina ne zai kai ga gidansa sai ya bi da shi wani guri ya kai shi wani guri kaga wannan ai mugu ya tantance la'ana ko duk wanda zai iya irin wannan to ya cancanci la'ana ko da wasa ne mutum ya yi wasa ta yadda zai tada hankalin makaho ko wanda bai sani ba ya zo yana tambaya ko da ma makaho ba ne ina neman guri kaza ya kuma sani sai ya shigar da shi zuwa ga wani guri daban wannan ya cancanci ya cancanci la'ana قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك إن قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد يتي عبد الرحمن بن أبي الزناد يا أبو العبالي قال عن عمرو بن أبي عمرو قال عن إكرمة قال عن ابن عباس يتي يكر أولد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي للي مزع الله صلى الله عليه وسلم ياتي لعن الله man kammaha a'ma an sabil Allah ya tsine ba duk wani wanda ya batar da makahu daga hanya ya nuna masa hanya ba ya nuna masa wani guri da bai ya kai shi kaje je ya bace to wannan ya la'adar Allah ta tafi daga shi wanda wannan na nuna kamar yadda mutum zai zama mai amfani ga al'umma ya kiyaye kare ya zama mai cutar da al'umma ya kiyaye kare ya zama to mai cutar da al'umma sannan kuma na daga cikin abu da ne kawo cutarwa ga al'umma wannan babu da yake babu bagi babi da ke magana akan albagi wato zalunci ko ketara haddi shi ne ake cewa albagi mutum ya ketara haddi ya zalunci wani قال حدثنا إسماعيل بن أبان يجي إسماعيل بن أبان يا بام الأبان قال حدثنا عبد الحميد بن مهرام عبد الحميد بن مهرام يا بام الأبان قال حدثنا لنا شعر يجي شعر من حوشب كده يا بام الأبان وأن شعر من حوشب كويس أبان يأكل يقول مالي وصل بن حزم الحديث وصل بن زعيد ابن أبي حاتم يجي حميد بن مهرام حديث سا لك شاهد بن حوشب صحاح يجي إن قلت توري حديثا فيجي سورة وأن حديث زي لما تقابل للتحديث zai zama hadisi hasan قال حدثني ابن عباس شهر بن حوشب يجي عبد الله بن عباس يا باني لباني يا جامي قال يجي بينما بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بناء بيته في مكة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم هنا زوني فرفاجر جدنسا مكة جالس هنا زوني إذ مر به عثمان بن مسعود sai Usman bin Maz'un ya zo ya bi ta gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce fakashara ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi sai wa annabi sallallahu alaihi wasallam murmushi alkashru shine mutum yayi murmushin da zai bayyana hakoransa at-tabassumu mutum yayi murmushi ba tare da ya bayyana hakoransa ba to sai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan murmushin fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ala ba za ka ba bala Usman ibn Mas'ud ya ce zan zauna lokacin bai musulunta ba Usman ibn Mas'ud maka ya musulunta daga baya ya je Makka kamar da nuna kamar da hadisin Ala ummu Ala ya nuna ko cikin Bukhari cewa daga karshe ya rasu a Makka a Madina har Umma Ala take cewa shahadati alayka anna Allah qad akramaka shaida da zan maka shine Allah ya maka Allah ya karrama ka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye giya miki waye giya miki Allah ya karrama shi ni dai ina ban masa fatan alheri amma ni kaina yake cewa ban san me Allah zai yi ji annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ba ga an nuna masa wannan shi da Usman bin Mas'ud to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ala tajlis ba za ka zauna ba qala bala yace zan zauna fa jalasa annabi sallallahu alaihi wasallam mustaqbilahu annabi sai ya zauna ya fuskanci Usman bin Mas'ud mahallin shahide shi ne bin Mas'ud gashi ba musulmi ba amma yayi ne yayi murmushi to kai a matsayin ka na musulmi kai a matsayin ka na musulmi kada murmushi ya gagare ka a matsayin ka na musulmi kada murmushi ya gagare ka ga dan uwanka saboda a lokacin da mutum ya kasa murmushi ga dan uwansa kenan a kona a cikin zuciyarsa amma idan kama mutum murmushi ko da ko kana da damuwa da shi murmushin nan zai dan sauƙaƙa abin da ke damun saboda haka sai ya zauna mustaqbilahu ya fuskanci Usman bin Mas'ud yake fa bainama huwa yuhaddithu annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi labari iz shaqasa an sallallahu alaihi wasallam basarahu ila as-sama'i annabi sai ya daga idansa ya kalli sama fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce atani rasulullahi anifan wanda ke kawo sako daga Allah ya zo mini dazun nan wa anta jalis kana zaune a nan gurin ya Usman bin Mas'ud qala Usman ya ce fa ma qala laka shi me sakon me yace maka wato shi mala'ikan da ya kawo sako me ya kawo maka قال النبي صلى الله عليه وسلم يا تيمني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون قال عثمان عثمان يجي وذلك حين استقر الإيمان في قلبه وأن الشين لوكة عند إيمان يتم بدأ تكلم وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم لقنا قولة محمد صلى الله عليه وسلم دعونا آية تسوكا inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wannan ayin ta kunshi abubuwa da yawa kamar yadda Abdullahi ibn Mas'ud ya ce ajma'u ayatin fil Qur'an wannan ita ce ayat da take tattaro abubuwa da hukuncin hukunci a cikin Al-Qur'ani to saƙon ne Uthman ibn Mas'ud yaji yaji kawai musulunci ya maka musulunci addini ne inna Allah yake lalle Allah madaukin sarki ya amuru bil adli yana umarni da adalci bai umarni da zalunci ba ya haramta ma kansa zalunci yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa na bainakum muharrama fala tazalamu Allah mai iko ne a kan komai in ya gada ma ya azabtar da wanda ya bota masa amma baya haka baya zalunci inna Allah la yazlimu mithqala daidai da kwayan zara Allah baya zalunci to da duk abin da mutum yi na alheri zai gani in ko na sharri ne shi ma zai gani daga inna Allah ya amuru bil adli Allah ya lalle yana umartan ku yana umarni da adalci wanda malamai suna cewa kamar da Abdullahi ibn Abbas yake cewa babu wani adalci a duniya kamar tauhidi duk duniya in aka ce kai adalci to babu adalcin da ya kai kai tauhidi kamar yadda babu zalunci wanda ya kai shirka adalci mafi girma shine tauhidi Allah ne ya azurta ka ya halitte ka ya zama to ya azurta ka da abin da ma baka bukata ya baka shi yake kuma baka amfani yake baka kariya yake baka duk abin da kake so shi ke gudanar da lamuranka ne kadai ya dace ka bauta masa iyaka na abudu wa iyaka na tsari wannan shi ne adalci na ruwa. sannan duk wani abin da ya shafi mu'amalantar mutane wa idza qultu fa'dilu wa law kana dha qurba la yajrimannakum shan'an qawmin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa sannan waɗannan abubuwan suke shiga cikin mu'amalantar mutane ma adalci mafi girma shi ne tauhidi sannan kuma saboda shi Allah shi ya cancanci abota masa bai dace ba zalunci ne Allah ya kiyaye ka ya kare ka ka koma kana gode wa gurin da aka baka kulaya wannan ba karamin zalunci ba rashin adalci ne Allah ya azurta mutum da mukami ya koma yana gode ma wani boka ko yana gode ma wani ruwa ko yana kai sadaka ga wani kabari wannan ba karamin zalunci bane adalci shine ka bauta ma wanda yayi maka ka gode maka wanda ya zama shi ya halicce ka ka masa bauta wannan shine adalci inna Allah ya'muru bil adli sai ce wal ihsan da kuma kyautatawa yana umurni da ku adalci yana kuma umurni da ku kyautata al ihsan fil ibada al ihsan fil mu'amalat annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kasaba al ihsana ala kulli shay duk wani abin da za ka yi an rubuta maka wajibi ne ka kyautata har kisa in za ka yi wa idza fasaltum fa ahsinu al in kisa ma za a yi to a kyautata kisa wa idza dabahtum fa ahsinu al-dhabha in ma yanka za a yi to a kyautata yankan inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda komai an wajabta ma mutum insani wajen mu'amalantar bayin Allah wajen mu'amalantar mutane wajen mu'amalantar dabbobi sannan tsakaninka da Allah wajen ada'ul fara'id wajen soke farilan da suke kanka ahsin ka kyautata shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ihsan kololo ihsan ka bauta wa Allah kaman kana ganin sa tabbas ba ka ganin sa amma ko da ba ka ganin sa to shi yana ganin ka dan haka ka kyautata bautar ka ya bu ihsan wa ita'i dil qurba sannan kuma ka bawa bawa waɗanda suke dangi na kusa ka kyautata musu suma abinda Allah ya hore maka ka ba su su zama sun shaida Wayan yanha anil fahsha'i Allah kuma yana hani daga alfasha na kauli da fi'ili duka abinda mutum zai faɗa na alfasha Allah ya haramta abinda zai aikata na alfasha Allah ya haramta wal munkar da abinda Allah madaukakin sarki ya ki wanda shari'a take ki wal baghi da kuma ta'addanci ta'addanci ya aizukum Allah madaukakin sarki yana muku umarni yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun amma min za ku za ku rinka tuntuntuni kuna tunawa sai na ji wannan shine ma mahallin shafin ku? tunda ya zo babu bagi ne ina magana ne akan albagi wato ketare haddi ta'addanci wanda albagi duk wani wanda ya wanda ya zama to yana ta'addanci ana ce masa albagi To kuma akwai sakamako a nan duniya akwai sakamako a lahira duk wanda yake ta'addanci bagiyo ne Allah ya haram wanda ke garkuwa da mutane wanda suke kama mutane su nemi fansa wanda suke kashe mutane ba tare da hanki ba duk waɗannan buzatu ne kamar yadda wanda zai ɗauki makami ya damfari musulmai yan uwansa da sunan addini shi ma bagi ne ko da kuwa yana ganin cewa shi musulmi ne to yana daga cikin buzat sai za a ke ce masa buzat kamar kawarij to duk wannan abun da da yan ta'adda da waɗanda suke yi da sunan addini da waɗanda suke yi don duniya dukkan su sunan su buzat to Allah ya haramta imam bukhari sai ya so ya kawo mana menene hukumar sai ce babu hukumatul baqi menene hukumar waɗanda suke ta'addanci a ban kasa wala haddathana Abdullahi ibn abd aswad wala haddathana muhammad bin ubayd al-funafisi ko al-funafisi wala haddathana muhammad ibn abd aziz قال عن أبي بكر bin عبيد bin أنس قال عن أبيه قال عن جده قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي يا كركور ما cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ala jariyatai duk wanda ya zama ya tarbiyanci mata ya mata guda biyu hatta sudrika har suka bagalaga dakaltu ana wa huwa fi jannati ka hataini da ni da shi zamu shiga aljanna haka wa sharo muhammad bi sababatihi bi sababati wal musta ce muhammad bin abdul aziz ya nuna ya kunsa as-sabaha wanda ake tasbihi da ita da kuma yatsan nan da ita ce ta tsakiya sai ya nuna wasu muna tare ke da cikin aljanna yace wa ba bani akwai kuma wasu laifuka guda biyu yu'ajjilani fi dunya yu'ajjalani fi dunya wanda ana gaggauta hukumar sa a nan duniya albagi ta'addanci wa qati'atur rahimi da yanke zumunci ya zo in karanta a baya ina ji ko hadina abi bakra ne ma min zambin أجدر كو أحرى أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم باب ونزلني wanda ya fi dacewa a gaggauta ma wanda ya aikata shi hukumarsa a nan duniya tare da abinda aka adana masa a lahira kamar waɗanda zunuban guda biyu ta'addanci da kuma fafi a turahimi zanke zumunci mutum ya ga danginsa sun ishe su sun ishe shi suna wahalar da shi sai yanke ce ka daina zuwa guri na ma na daina zuwa guri wannan za a masa ukuba a nan duniya sannan kuma zai saurari ukuban lahira ne zunubi ne mai girma kamar da ta'addanci shi ma kusan haka ne sai ba za mu yi karanta wa'annan hadisan na babin da sau lokaci za mu tsaya a nan wurin makaranta daidai Allah babu lane shi wanda kuskure ne Allah gafa sami wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in assalamu alaikum mugunta eh duk wani da ya shafi ta'addanci ai ta'addanci abu ne mai fadi zalunci zai shiga cikin albagi eh, eh, ya fita daga ya wuce iyaka ya wuce iyaka a kansu to raka ta'addanci kenan mutum ya wuce iyaka ya fita daga shari'a kaga mutum yana karkashin shari'ar Musa ne inna qawluna kana min qawli Musa da ya kasance cikin shari'ar Musa fa bazo alai sai ya fita daga shari'ar shi yasa shi wanda wanda muka kawo yanzu muka ce musu bugat ai su ma sun fita daga hukuncin sun fita daga karkashin hukuncin shugaba ne shi za a ce musu bugat dani wanda ya ce shi yanzu ba ruwan shi da shugabanci ya yi tawaye ɗan tawaye bugat ne saboda sun shugabanci to duk wanda ya fita ya ce shi ba ya yarda da tsarin da ake ciki ba to za a ce baka za a ce baka Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana kurakuran Allah ya yafa mana kurakuran Allah ya yafa mana kurakuran ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله